da ke unguwar ofa mai a cikin birnin kano a wannan yammaci na ranar asabar shashi daga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1445 wanda ya daidai da 26 haka ne ko wanda ya daidai da 27 ga watan daya shekara ta 2024 miladiyya mun wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka ɗan samu kwana biyu mu ba an za ka lakca gare ni amma dai saboda kar abin ya tsayi la'alla in muka yau sai waɗansu su fahimci an dawo sati mai zuwa sai ga kowa ya zo ah, muna nan a cikin suratul mulk wanda darasi ɗaya muka yi a ciki wanda muka tsaya ƙarshen aya ta biyar yau za mu tashi farkon aya ta shida faɗin Allah ta'ala wa laqad zayyana nasaba a duniya da bi masabiha fatan Allah ta'ala ya samu karanta daidai mu fassara daidai Allah ya mana gamda katar jan aiki da daidai sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nam Allah tabaraka wa ta'ala yace wa laqad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih. Allah yace wallahi hakika wato mun kawata wato wannan saman ta duniya mun kawata ta bi masabiha da taurari kamar fitilu bayan wannan waja'alnaha rujuman lishayatin su waɗannan taurari sai muka mayar da su kuma abin jifa ne ga shaidanu wa a'tadna lahum adab as-sa'ir kuma su wannan shaidanu sai muka tattalan musu wuta ta azabar sa'ira wanda za su fada cikinta Allah maɗaukin sarki ya faɗa ya ce walilladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam ma'ana azabu jahannam azabar wutar jahannama lilladina kafaru bi rabbihim tana tabbata ne ga waɗanda suka kafirce cewa ubangijinsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa bi'sal masir makoma ta ne idan an ce ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu to idan mun kalli wannan aya Allah maɗauki sarki a cikin wannan ayar yana nuna mana cewa ya ƙawata sama an mata ado da mai aka mata ado da taurari wanda wannan taurarin suka zama kamar mai kamar fitila ma'ana su ne taurarin nan su ne fitilun sama Allah ya kawata saboda suna da haske suna da kyau sai Allah ya yi wa sama ado da shi shi sa za ga in alkiyama ta zo waɗannan taurarin za a shafe su ko idan nujumu tumisat yana daga cikin an zo tashi alkiyama za ga taurari an shafe hasken su gurin zai yi duhu muna ganewa wani gurin za a watsa su za a tarwatsa su to don haka su ado ne na sama shine waja'alna sama zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha sai Allah ya ce waja'alnaha rujuman lish-shayatin sannan sai muka sanya wannan taurarin su ne abin jifa gawa da shaidanu da su ake jefe su saboda shaidanu suna tattakawa su tattaka su je sama su je sama su sato magana sama sai su zo su gaya su kamar yadda ya tabbata a desi sai ya zama gaskiya su kuma bokaye a ƙarƙashin wannan abun guda ɗaya da aljanu a shaidanu suka je suka jiwo daga sama suka gaya musu a nan kuma sai su karkari ƙarya ɗari da haka wata nasarar ga sun faɗi wata magana ta dace to aljanu ne suke takawa zuwa sama su je su muna ganewa su ne suke takawa su je sama don su jiyo abubuwan da za a sama shi sa wani gurin Allah ya ce inna zayyana sama'a Allah maɗauki sarki in yace inna zayyana sama'a duniya bi zinatinil kawakin sai ce wa min kulli shaitanin marid لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا وله عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب malamai suka ce ba taurarin ne suke jefa su wuta ce daga cikin taurarin take tasowa sai da je ta fada wasu wannan aljanu sai ta kona su to shine waje alnaha rujuman lishayatin sai muka sanya ta zama abun jifa ga su shaidanu sai Allah ya ce wa a'tadna lahum adhabas sa'i shine sai muka tanadarwa da su wannan shaitanin wato azabar sa'ira wannan yasa qatada ibn da'ama as-sadusi yake cewa inna ma khuliqat hadhihi an-nujum li thalath khisal kadai Allah ya halicci taurari ne dan abubuwa guda uku in inji qatada abu na farko khalaqa Allahu zinatan lis-sama khalaqa Allahu zinatan lis-sama Allah ya halicci taurari dan su zama ado ga sama da haka taurari su ne adan sama ina fata mun gane warjuman lishayatin sannan kuma Allah ya halicci su don su zama abun a jefi shaidanu da su a lokacin da suke kokarin zuwa sama su, sato magana su gaya su. sannan na uku wa alamat yuktada bi kuma taurarin alamu ne da za a shirya da su ta a samu hanya shi sa yace wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litatadu biha a cikin suratul anam Allah shine wanda wato ya halitta muku taurari dan ku samu shiriya akan hanya shi sa can cikin suratul nahl yace wa alamat wa bin najmi hum yahtadun afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun kaga an sanya mana idan ta zama mai za ta ringa shiryar da mu ana gane hanya ta taurari jirgi na gane hanya ta taurari muna gane ana gane hanya a lokacin tafiya ta hanyar taurari la'alla sai lokacin da ya bar kasa kila ya wuce su wani abu zai faru amma dai su suna sama shi sa za ga gajimare idan ya fito sai ya rufe su saboda shi gajimare a ƙasa yake ana gane hanya jirgi zai gane mota zai gane dan adam zai gane wa alamat to bin najmi hum yahtadun haka ta dace faman ta'awwala fiha ghayra dhalik duk wanda ya fassara taurari ba a cikin ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ba faqad qala bi ra'ayi wannan ra'ayin sa ne wa akhta'a haddahu wa adaa nasiba da haka yayi kuskure sannan ya tozartar da rabansa wa takallafa ma la ilma lahu bihi sannan ya dora kansa abinda bai da ilimi akai muna gana shi isa waɗannan su ne alamu to shine a zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alna harujuman lish sai ce wa atadna lahum adab as-sayyid sai Allah ya ce walil ladina kafaru yana tabbata ga waɗanda suka kafirta azabu jahannama wutar jahannama ma'ana wutar jahannama tana tabbata ga wanda suka kafirta suka mutu suna kafirci nan ana magana wanda ya mutu yana kafirci amma wanda ya tuba wannan ayar ba ta magana a kan shi shi sara ga hatta shirka abinda Allah yake cewa inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ko man yushrik billahi faqad iftara ithman azima lalle Allah baya gafarta wanda ya mutu yana shirka da shi amma yana gafarta koma bayan wannan laifi ga wanda ya ga dama duk wanda yana mutu shirka ya mutu yana shirka wannan ya kirkiri zunubi mai girma ko ya bata bata mai nisa shi yasa yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansa. yadda sha'anin yake duk wanda ya mutu yana shirka to hakika Allah ya haramta masa aljanna ko makomarsa wutar jahannama azzalimi ba shi da mataimaki to shine ma'anar walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannam ma'ana wutar jahannama ta tabbata ga waɗannan da suka kafirce ubangijinsu Allah ya ce wa bi'sal masir makoma ta munana a ce makomar ɗan adam ita ce wutar jahannama muna malin malam yace bi'sal ma'alu wal kala mana buri da makoma ta mutum ai ta yi muni a ce ita ce wutar jahannama to kaga abin da mai wannan yake namar shine lalle mu dage kar mu zama daga cikin kafirai ko da hali irin na kafirai ko da biya irin ta kafirai mu zama masu aiki akan imani da gudanar da rayuwa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so sai Allah ta'ala ya idan Hmm. تكاد تميز من الغيظ hmm. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله مدعوكي سركي دينا مغانا أكن كافري yace idza ulqu fiha sam'u laha shahikan waɗannan kafirin idan an jefa su a wutar jahannama an wurga su a wutar jahannama sami'u laha shahikan sai ta ji wutar jahannama tana ruri tana ihu tana ihu kai ka ce damusa ne ya ga nama kai ka ce zaki ne mayunwaci ya ga nama haka zaka ji tana ruri sami'u laha shahikan wa hiya tafur sannan alhali ga ta kuma tana ta tafarfasa ga farfasa ga kuma ihu muna gane ibn jaririn tabari ya fassara shahikan da asiyaku ihu tana ruri tana ihu ita wannan wutar jahannama wahiya tafur sai ga ta kuma tana tafarfasa shi ta sufyan thauri yake cewa taglibihim kama yagli habbul qalil fil ma'il kathir mana tana tafarfasa tana juya su kamar yadda ruwa mai yawa idan yana gudu yake juya kwaya ko kirare haka za ta ringa juya ɗan adam tana murza shi tana ƙona shi ta ko'ina haka wutar jahannama take za ka tana ihu tana ruri har ma wani gurin Allah ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha kula azab idan mutum aka gama ƙona shi ya yi baƙi sai Allah ya dawo da shi sabo ya sabuwar fata sai a mai da shi a mai da shi cikin wutar jahannama Allah maɗauki sarki ce idza ulqu fiha sami'u laha shahikan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayb saboda tsananin fushin wannan wutar ya kusata ta kyakkece ta tarwatse ita wannan ita wannan wutar malan yace yakadu yanfasilu ba'daha min ba'd sashen wutar yana ya kusa ta ya rabu da juna kowa ya isan inda zai je ya kama saboda mai min shiddati ha alaihim saboda tsananin fushin da wuta ce akan yan wuta ka san ko dan adam ne kai ko dan sanda ne a police station zai mu'amalance ka da fushi akan wani laifin ka san zaka sha wahala balle wutar jahannama tana fushi tana ihu tana ruri ta ga nama haka za ta yi kanka tana so ma ta rarrabe ta tarwatse ta rabu da sashen ta kowane sashe abin da yake so yi shine takadu tamayyazu min al ulki ya fi fiha faujul duk lokacin da aka je aka wurga wasu jama'a ciki aka jefa su ta jahannama muna gane ha a tattara su a wurga su a wutar jahannama sa'alahum khazanatuha sai masu kula da gidan wannan wuta masu kula da gidan wannan wuta ɗin sai su tambayi waɗanda aka jefa a ciki sai su tambayi wanda aka jefa a ciki alam ya cikum nadir shin mai gargaɗi bai zo muku ba ma'ana su a iya fahimta su duk wanda mai gargaɗi ya je masa bai kamata ya shiga wuta ba saboda mai gargaɗin zai gaya ma ka yi kaza ka bar kaza ka yi kaza ka bar kaza sannan wannan yana tabbatar ma da cewa ashe Allah ba zai mutum azaba ba sai ya aika mai da manzo mutum ya saba manzan shi sa za ga dukkan al'ummar da aka sa a wuta to annabin da aka aika mata ta sabawa Allah ya ce walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allakum yatadarra'un Allah ya ce kafin kai ma'aikin Allah mun aika al'umma da yawa manzanni Malamai tafsiri suka ce ana kaddara wata kalma walaƙad arsalna ila umamin min qablika fakadzabuhum wannan mutane sai suka karyata manzannin ko dai su karyata su da baki ko kuma manzannin su gaya musu addini suke yi ɗaya daga cikin biyu ko dai sun karyata su da baki sun ce karya kuke ko kuma a'a manzannin sun faɗa addini sun ƙi sun je sun kama wata hanyar daban muna gane ولقد أرسلنا إلى أمم من قبل سألت فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون sai muka kama su da talauci da cututtuka saboda karyata manzannin da suka yi amma mun yi haka ne don su kaskanta a gabanmu Allah ya ce falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u dan me lokacin da bala'in mu ya zo musu ba su dawo gurin mu sun kaskanta ba me yasa Allah ya ce walakin qasad qulubuhum zukatansu ne suka bushe wa zayyana lakum ash-shaytanu ma kanu ya'malun sannan shaytan ya kawata musu abin da suke aikata shi yasa duk mutumin da ya bata abu biyu ne ya batar da shi abu na farko zuciyarsa ba ta da kyau ta bushe mummunan abu ne a cikin zuciyar abu na biyu aikin da zuciyar take sa shi na muni shi yana ganin ma daidai ganin ma ne daidai bari mana misali da abin da kowa zai bi da ni na faɗa yanzu ka kalli shugabanninmu a cikin shugabanninmu 80% ɗinsu za ka same su da gidan da suka gina da motar da suke hawa da sitirar da suke sawa da kudadensu a ɓoye da kadarorin da suke da shi za ga sun ɗauka ne daga lalital gwamnati ba daga asalin albashinsu ba 80% ɗinsu da yawansu za a ga ba su da gidan zama sai da suka zo gwamnati ba su da abin hawa sai da suka zo gwamnati ba su da wani kudade a koyi ko wasu kadarori sai da suka zo gwamnati wanda kuma sun tabbatar wannan fa kayan sata ne sun san kayan sata ne amma saboda zuciyar ta bushe babu alkhairi a zuciyar wannan abin suna ganin ba ma laifi ba ne har ma za a iya gama a ce ai kowa yana yi wani zai gaya ma ai kowa yana yi kaga zuciya ta bushe saboda in zuciya kuma ta bushe kuma duk ayar da zaka ja duk hadisin da zaka ja ba za su daina ba bal sai su kalle ka a matsayin maki ko wanda talauci ya dama kaga zuciya ta bushe ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ta bushe ta zama kamar dutse shi sa manzon Allah sallallahu alaihi cikin hadisi sahihi a cikin sunan Ibn Majah aka tambaye shi wai a cikin musulmi waye kowa sai manzon Allah ce kullu mahmumil qalbi saduqul lisan kullu mahmumil qalbi saduqul lisan duk mutumin da yake da wankakke zuciya domin ibn al-afir a cikin annihaya sai ce idan ka ce kanastul baita an ka ce kamamtul baita ma'anarsa shine kanastul baita wa nadhaftuhu mana na share gida na tsaftace shi to mazala ce duk wanda yake da shararriya tsaftatacciyar zuciya kaga ce zuciya mai kyau sannan ko mai gaskiyar magana sabai suka ce saduqul lisani na arifu mai gaskiya harshe mun san shi fama mahmumul kalbi ya rasulallah me kake nufi da mahmumul kalbi ya rasulallah sai manzala sai salama sai ce huwa na naqi shine wanda a cikin zuciyarsa akwai abu biyu tsoron Allah sannan zuciyar wankakkiya ce amma ba gane bai ce la ifma fihi wala bagya wala gilla wala hasad bayan zuciyar akwai tsoron Allah a wanke take ta wanku ne saboda a cikin ta la ifma ba kokarin yin zanibi wala bagya ba kokarin yin zalunci wala gilla babu kullatar wani wala hasad babu hasada to wanda yake da wannan zuciyar shine yafi kowa kaga duk mutumin da zai saci dukiyar gwamnati kaga zuciyarsa ba wankakkiya ba ce kuma kamar yadda yake cikin musnad na Imam Ahmad cewa idan dan adam idan dan adam yayi zunubi ana diga mai baki a zuciyarsa in ya tuba sai a wanki muna gane ha amma in ya ci gaba da yi za a ci gaba da diga mai baki a ci gaba da diga mai baki a ci gaba da diga mai baki har sai zuciyar ta zama baka to daga nan za a ga cewa bai san daidai bai san ba daidai ba kowane irin nonsense kowane irin hauka zai iya yi kai yanzu kana ganin ba za ka iya kisa ba shi ko abu ne mai sauki a gurinsa kana ganin ba za ka iya zina ba shi mai sauki ne a gurinsa kana ganin ba za ka iya luwaɗi ba shi mai sauki ne a gurinsa kana ganin ba za ka iya ja da iyayenka ba shi mai sauki ne a gurinsa kana ganin ba za ka iya kaza ba shi mai sauki ne a zuwa saboda mai zuciyar ta riga ta samu tsatsa kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun abin da suka aikata sa zuciya ta yi tsatsa shi sa an kalla hadisin bukhari da muslim da sunan ibnu majah ya zo cikin musnad na imam ahmad manzala sallama sai wata magana yace ala inna fil jasadi mudga ku saurara a cikin jiki akwai ta tsoka idza salaha salaha jasad kullu in dai wannan tsokar ta cikin jiki ta gyaru za ga jikin mutum ya gyaru in zuciyar mutum mai kyau ce sai ga bai da aiki sai zuwa gurin karatu sai gurin sana'a sai sallah dare sai azumin nafila sai biyayya iyaye sai kyautatawa makota sai ibada wannan zuciyarsa mai kyau ce idha salahat salaha aljasad kullu wa idha fasadat in ko wannan zuciyar ta ɓaci fasadal jasadu kullum duk jikin sai lalace shi sa za wani ya fada da makauta ya zagi iyayensa ya tafi iskanci ya rashin mutunci ya zagi duk wanda ya ga dama saboda zuciyar ba ta da kyau manzo Allah ya ce ita ce zuciya wannan tsokar ita ce zuciya muna gane ha don haka duk ɗan adam da yake neman tsira to abin da ya kamata ya shi ne alaƙarsa da ubangiji alaƙarsa da ubangiji sai alaƙarsa da manzanni saboda duk wanda ya saba da manzansa annabinsa ya yi gabas shi kuma ya yi yamma to wannan ya ɗauki tafiya wutar jahannama shi sa Allah ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ba mu kasance mu ne wa kowa azaba ba har sai mun aiko ma da manzo ka bujiri isa wani gurin zaka ji Allah ce dalika bi annahum shaqqullaha wa rasula wannan ya same su ne saboda sun saba wa Allah sun saba manzansu wani gurin yace wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira duk wanda ya saba wannan manzan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shirya ta zo masa zamu jibinta masa abin da ya jibinta a kansa mu shigar da shi wutar mu koma ta mu nan to shi sa waɗannan sai suka tambaye su suka ce alam na nadhir wai ku da kuka zo wutar jahannama wani mai gargadi bai zo muku ba wani manzo bai zo cikin ku ba wani mai tunatarwa a addini bai zo ba shi sa can ta iza ja'uha فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين كم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا لوكتن ذا تنكدا كافري gungun su zuwa wutar jahannama har in sun zo kofar wutar jahannaman za a buɗe ƙofar ba mai gadi yana daga cikin wutar jahannama ya buɗe ga gungun da za su shiga wutar jahannama wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wutar su ce alam ya'tikum rusulun minkum wai manzanni daga cikin ku zo muku wani kuma manzanni abin da suke yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hada sannan kuma suna muku gargaɗi na wannan gamuwa da wannan ran kalubala sai ce wallahi sun zo walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kawai dai kalmar wato azaba ce ta tabbata akan kafirai muna gane to kaga wannan wani abu ne wanda sai ka duba to me ka da manzanka shi dai abin da manzo ya zo yi shine koyar da addini shin da gaske ne addininka da gurin manzon da aka aiko mana mai gargadin da aka turo mana mu wanda aka turo mana shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da ya fi kowa mai gargadin da ya fi kowa muna gane ha misali Allah ya ce inna arsalna ilaikum rasulan كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا من أيكا مكو منزو كما ريد مكا أيكا فرعون منزو أما فرعون في إسهابا ومنزنسا سيمكا مي كامو إلين كامو كازوكوكو كامو دوزي قاتل منزن دا فرعون إسهابا وا بكي منزن دا الله يتولو ما وا نشأ أنه موسى كتولا منه kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tura ma shi sa Allah ya gargade mai ce fa kaifa tattakuna in kafartum yawman yaj'al wildana shiba ta ya za ku kare kanku an har kuka yi kafirci a ranar da za ka jinjiri saboda bala'i ya fara farfara ta ya za ka kare kanka a wannan wuni jinjiri ne an haife shi yau amma yanzu ya yi furfura saboda bala'in wannan lokacin manzala da kansa ya ce suratu hudin da makamantansa sai da suka sa ne furfura saboda ƙisoshi na ban mamaki da abubuwa na azaba da ke cikinsu to Allah ya ce ta ya za ku kare kanku in kuka yi kafirci a ranar da wannan wunin saboda bala'in sai ke sa jinjiri ya furfura to hikimar aiko manzo shine ka yi wannan manzon biyayya shi zai gaya ma addini da malaminka da waliyinka da shehinka dukansu aikinsu ne su restricting kansu da iya abin da Allah ya ce annabi ya ce sabai suka ce su ne kaɗai za su gaya ma addini duk wanda daga cikin waɗannan ya ƙirƙiro wani abu ya ce addini ne karka bi shi don ba shi ne annabin da aka aiko ma ba kuma addinin musulunci ba addini ne na ba shi addinin musulunci addini ne na hujja hatta annabi sallallahu salama wasallam ya ce bil wahyi ni ina mu gargadi ne da wahayi qul innama attabi'u ma yuha ilayya kadai ni ina da ana bin da aka mun wahayi ne shi sa ibn hazm al-andalusi yake cewa mu al'umma ce da muke yin addini da wahayi guda biyu wahayin alqur'ani da kuma wahayin sunna da su ake addini duk wani ilimi duk wani addini da kaga an kafa shi a sabanin qur'ani da hadisi to karya ne ba addini ba ne kai kai watsi da shi ba abin da zai faru shi yasa suka tambaye suka ce alam ya'tikum nadhir wai ku dauka sake kuka shiga wutar nan wai mai gargadi bai zo muku ba to za mu ji ansar da suka ba su Kalu Bala. اعتدنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا na'am bayan mala'iku masu gadin mutar jahannama sun tambaye sun ce alam ya atikum nadhir shin masu gargadi ba zo muku ba qalu bala sai suka ce eh haka ne kad ja'ana nadhirun haqiqa manzanni sun zo mana wallahi haqiqa manzanni sun zo mana amma da manzanni suka zo mana shine fakadzabna sai muka karyata muka ce ƙarya ne ba manzannin Allah ba ne kuma ƙaryatawa ce ta inad ba kai ba ƙaryatawa ce ta dan sun yadda abin da ake faɗa ƙarya ne ba sun san gaskiya ne amma suka yi musu akan ka'idar wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa shi sa lokacin da ake ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake ga annabi Salama cewa kan innahu la yahzunka ya kulu fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati allahi yaj'alun wa laqad kudhiba rusulun min fa fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimati allahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin Allah ya ce mun sani abinda suke gaya ma yana damunka yana damunka amma fa innahum la yukadzibunaka amma ka sani ba fa karyata kaske karyata ba har zuciya ba a walakin adh na bi ya llahi yaj'alun sai dai su azzalimai suna jayayya ne da ayoyin Allah wannan shine karshen tashin hankali a ce a gaya ma gaskiya ka san gaskiya ce amma kuma yi aiki da ƙarya ka bar wannan gaskiyar kuma wannan shine abin da yake faruwa yanzu so da yawa wanda za ka gaya wa gaskiya wallahi ya san gaskiya kake gaya masa so da yawa wanda za ka yi wa'azi ya san abin da kake faɗa ba wasa ba ne amma kan wannan wani ma sai zage ka sai Allah ya ce da manzo Allah kar ya damu walaqad kudhibat rusulun min qablik an ƙaryata manzanni da yawa kafin kai ka zo kai ma ba za ka zama da ba sai Allah ya ce fasabaru ala ma sai suka yi Hakuri akan da abin da aka rita su wa udu hatta atahum nasruna aka ringa cutar da su har sai da taimakon mai zo musu sai Allah ya ce wa laqad ja'aka min naba'il mursalin ai labarin manzanni ya zo ma me amfanin ake ba mu labarin manzanni shine dan mu ba hanyar da suka bi ma'ana annabi sallama ya hakuri shi zai nasara fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil ka yi haƙuri kamar yadda ulul azmi na rusuli suka yi kada kai gaggawa akan kafarar nan da sannu Allah zai halakar da su to yana daga cin abin da ya ja musu shiga wannan wutar shine kad ja'ana nadhirun fakadzabna hakika manzanni sun zo mana sai muka karyata su muka yin aiki da shiryar su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man'aba. duk wanda ya zo cikin wannan al'ummar dan aljanna ne in ga goni ya shiga wuta kiyaye kila wa man aba ya rasulullah sabai suka ce to waye kuma zai kiyama aikin Allah yace man ni sai fa da kaida bai ce wani ko wani ba dan ka gane ka kalli kaida sai ce man ata'ani duk wanda ya mun biyayya ya bi hanya ta anja annabi wasallam dakhala aljanna wannan ya shiga aljanna wa man asani duk wanda ya zama saba mun yake fagada ba wannan ya ki shiga aljanna da haka ya stikin ne wanda ya imani yake bin manzan Allah sallallahu dan aljanna ne wanda bai imani ba bai bi manzan Allah sallallahu ba wannan ba dan aljanna ba suma wannan abin da ya ja musu ga manzan ya zo amma ba su gaskata sun yi imani sun bi shi ba da sun gaskata sun yi imani ba za su tsinci kansu a cikin wannan matsala ba shine kad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce ba wani abu da Allah ya saukar shi manzon da yazo ce an saukar mai wani abu to ƙarya yake ba abin da Allah ya saukar sai suka ce in antum illa fi dalalin kabir ko din ba a bakin komai kuke ba face kuna cikin batani mai girma ka zo ku ce an sauko da wani manzo wani manzo zai kaza Allah zai azaba kaza kaza kaza muna gane ha wasu kuma suka ce su ne suka gaya wa junansu cewa yin antum illa fi dalalin mubin kabir ba wannan abin da kuke ba a cikin komai kuke ba ba ce a cikin bata mai girma manzo ya zo ka karyata shi abin da aka saukar ka ce Allah bai saukar da komai ba ka kiyarda ka toge ka kiyarda ka toge Allah ta'ala tsare mu to bayan sun shiga wuta su waɗannan 'yan wutan so sai kuma suka dawo suna zargin kansu suka dawo suna ganin sun yi kansu ba daidai ba wa sai suka ce law kunna nasma'u da mun kasance muna jin magana da mun kasance muna jin magana aw na aqilu ko mun kasance muna hankalta ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu kasance wato wato abota wutar sa'ira ba da ba mu shiga wuta ba wa kan law kunna nasma'u wasu malama suka fassara nasma da nafham da ce muna fahimtar abin da yake daidai ne aw na'qilu ko muna hankaltar daidai ma kunna fi ashabi sa'ir da ba mu kasance daga cikin waɗanda suke cikin wutar sa'ira ba Malami ce, law kana lana uqulun nantafi'u biha aw nasma'u ma anzala Allah min al-haq da a ce muna da hankalin da muke amfanuwa da shi ko ko muna sauraron abin da Allah ya saukar na gaskiya lama kunna alama kunna alaihi min al-kufri billahi da mu kasance akan abin da muka kasance ba na kafircewa Allah wal bihi da kuma ruduwa da Allah walakin sai dai lam yakul lana fahmun na'i bihi ma ja'at bihi rusul sai dai ba mu da fahimtar da za mu iya haddace da kiyaye abinda manzanni suka zo da shi wala kana lana al aqalun yurshiduna aqlun yurshiduna ila ittiba'ihim sannan ba mu da hankalin da zai shirya da mu zuwa biyayya ga manzannin wannan shine jama'a shine ma'anar wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sai. Allah ce fa'tarafu bi dhanbihim sun yi ikirarin laifinsu sun yi ikirari sun tabbatar sun yi itirafi cewa sun aikata wannan zunubi sai Allah tabaraka wa ta'ala ce fasubkan li ashabi sa'ir nesa da ma'abota wutar jahannama wutar sa'ira Allah ya tsare mu da su Imam Muslim da Imam Malik sun fitar da hadisi cewa ranar alkiyama al'ummar annabi da yawa za su gungu su tafi gurin manzana su sallama a lokacin yana karkashin yana yana wurin tafkin alkautara mutane za su je su sha kuna zuwa mutane suna zuwa dab da wurin sai mala'iku su shiga tsakani ba za su wuce ba Manzana zai zo ya ce wannan al'umma ta ce ku banni su ƙara su zuwa gare ni da haka mala'iku sai su ce masa qad baddalu wa ghayyaru dina ba'dak sun jirkita sun canja addini bayan baka nan to annabi sallallahu alaihi ce suhukan suhukan ai nesa da su ai nesa da su ashe dole sai ka yi addini irin na annabta ka ta zama irin ta annabi ka ta zama irin ta annabi ka ta zama irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba kirkira a cikin addini manzo Allah sallama kafin ya tafi sai da addinin nan ya cika akan ka'idar al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yace a yau ne na cika muku addini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yau ne kuma na cika muku ni'imata sannan wa raditu lakum al-islam dinan na yarje muku musulunci a matsayin addini to tun annabi sallallahu yana nan aka cika addini shi sa yana nan a cikin littafin Ali Ittisam na Imam Shatibi yake cewa duk wanda ya kirkiro wani abu bayan saukar wannan ayar yace kuma za a iya samun lada to duk wanda ya wannan afakaice yana tuhumar manzo Allah sallallahu da khiyanatul risala haka maluku ya faɗa yana nan a cikin littafin Ali Ittisam na Imam Shatibi in dai ka kirkiro wani abu bayan wafatin annabi sallama kuma ka ce addini ne to nan kana tuhumar annabi sallama da khiyanatul risala ko ka gane ko ba gane ba saboda addinin ya cika hadisin muslim ma sai da ya tara mutane ko ya ce ala hal ballad shin na isar suka ce ka isar na isar ka isar ya ce allahumma shahad ya ubangiji ka shaida kuma tunda Allah ya ce ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilayka min rabbik wa illam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al kafirin tunda Allah ya ce manzon Allah ya isar to kai ma ka san ya isar to an gama cika addini kuma addini nan yana cikin Qur'ani yana cikin sunna kamar yadda sahabbai suka fahimta duk wani abu da ya zo bayan nan ba addini bane ko da wani mutum ya jage yana jijiyar waya a matsayin abu kaza addini ne a gurin Allah ba addini bane a gurin Allah ba addini ne yanzu bid'o'i da kirkire-kirkire sun yawa da sunan addini kuma illar bid'a shine duk wanda ya bid'a to ya ba sunna abinda nake nufi ba wai kafiri ba duk lokacin da zaka aikata wata bid'a da wata sunna ce kuma kai watsi da ita yanzu mu ɗauki zikiri duk lokacin da ka zo kana zikiri kana ihu kana dukan jiki to ka ba koyarwa alqur'ani ka ba koyarwa sunna saboda mai Allah ya faɗa wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa wa dunal jahri min alqawli bil gudwi wal asali wa la takun min al Allah ya ce wadkur rabbaka fi nafsik ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan wa khifa kana mai kankan da kai kana mai ɓoyewa ya ce wa dunal jahri min alqawli ba kana mai bayyanawa ba bil gudui wal asali safiya da marici sannan ya inganta hadisi sabai sun yi tafiya in sun yi hawa su ce subhanallah in sun gangara Allahu akbar suna faɗa da ƙarfin zalla ya ce irbi'u ala anfusikum ku jiyar da kanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba wanda kuke kira ba bebi bane ba kuma wanda baya nan bane innama tad'una sami'an qariba kuna kiran wanda yake jin ku ne kuma yake kusa da ku da iliminsa to da ka duk abin da ka ajiye na sun ka dauko bid'a kana yi to sai ka ajiye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna gane ha da haka dole kai restricting kanka akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ba haka ba kuma akwai matsala kamar yadda na faɗa na ce za mu ina da lacca yanzu amma saboda lokaci da aka ɗauka ba a yi karatun ba na ya kamata a ce na yi karatun da aka za mu takaita akan waɗannan ayoyi sai Allah ya kai mu da rai da lafiya a sati mai zuwa sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh